Michel Joseph à la mise en onde. Bonjour. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja ka mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da warhaka cikin wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto daga Bauchin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce ta samu fiye da mutum ɗari uku da ashirin da ake biya albashi alhalin sun riga mu gidan gaskiya. Daga jihar Filato kuwa an yi kira ne ga mabiya addinin Krista da su rungumi soyayya don salama. Daga jamhuriyar Nijar ma rahoton bita ne ga malamai don su nesa nesanta islama daga masu ta'addanci muna zantawa kan mahimmancin kimiyyar sadarwar zamani baya ga shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun najeriya za mu kalmala da sharhin muryar amurka amma duk kafin waɗannan a dakaci labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa aisha sule shugaban amurka donald trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Trump da sakataren kula da harkokin lafiya Alex ya faɗa yayin taron manema labarai cewa an samu raguwar mace-mace da kimanin kashi 35 cikin 100 tsakanin mutane da shekarunsu suka zarta tamanin, waɗanda ba a yi amfani da na'urar da ke taimakon numfashi ba wata guda bayan fara jinyar su, da nan da nan aka tabbatar sun kamu da cutar an samu wannan jinin da aka tace ne da ake kira plasma daga waɗanda suka kamu da cutar corona suka warke kuma yana samar da kariyar jini sosai an yi amfani da shi wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da annobar corona a amurka jin kaɗan kafin shugaban ƙasar ya yi wannan bayani hukumar kula da lafiyar abinci ta amurka ta sanar da cewa ta ba da izini sai dai bata amince kai tsaye ba a yi amfani da jinin da aka tace da yake ɗauke da sinadarin kariyar jini da aka ɗiba daga waɗanda suka warke daga cutar covid-19 dubban dubatan mutane ne suka yi cincirindo a babban birnin ƙasar belarus a jiya lahadi suna kira ga shugaba alexander lukashenko ya sauka daga karagar mulki biyo bayan tarzoma da aka shiga kan zaɓe da ake takaddama a kai cikin cikakken tsaron soja a birnin masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa suna cewa 'yanci da ba za mu manta ba yayin da suke tattaki a birnin na minsk sun taru na ɗan lokaci kaɗan a kusa da fadar shugaban ƙasar kafin suka watse ba tare da sun tada hankali ba. Yayin da kafar yada labarai ta ƙasar ta sanar da adadin masu zanga-zangar dubu ɗari biyu ne kafafen yada labarai da suke bin bayan ƙungiyoyin hamayya sun yi kiyasin cewa waɗanda suka shiga zanga-zanga sun kai dubu ɗari a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Tun ran tara ga watan Agusta aka fara zanga-zangar yayin da lukashenko ya yi ikirarin lashe kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyun adawa sun yi zargin cewa an tafka magudi masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin afirka na da gagarumin rawa da za su taka a mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci da ke arewacin kasar an tattauna batun tashin hankali na mozambique a makon jiya a taron shugabannin kudancin afirka da aka gudanar ta yanar gizo a ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa kan ƙasashe goma sha shida sadc mai hankoran ganin ci gaban kudancin afirka ta fannonin siyasa da tattalin arziki da harkar tsaro a tsakanin ƙasashen taron na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da mayakan da ke da alaƙa da isis suka kame wata muhimmiyar tashar jirgin ruwa da ke lardin cabo delgado inda ake fama da tashin hankali a lokacin taron shugaban ƙasar mozambique philip nyusi ya ɗare kujerar shugabancin nahiyar wanda masana suka bayyana a matsayin dama da zai iya amfani da ita wajen magance matsalar cabo delgado wakilan babban taron jam'iyyar republican na ta sauka a north carolina a wannan makon inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo a makon jiya 'yan democrat sun zargi trump da cewa matakan da ya ɗauka dangane da annobar corona da kuma zanga-zangar adawa ta wariyar launin fata sun ta'azzara. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan takararsu Joe Biden yanzu ya sha gaban Trump da maki tara. Amma Trump na da farin jini a tsakanin 'yan Republican. Tsakanin Amurka kuma maki 42 cikin 100 da yake da shi ya ɗara na bara. wakili daga jihar kansas mike kuckelman ya ce ya saurari taron na democrat amma bai ji wani abu sabo ba hadari da iska mai karfin gaske da ke haduwa a gabar mexico ka iya shafar amurka a yau litinin ɗaya daga cikin guguwar da aka yi wa lakabi da laura ta kashe akalla mutum biyu a haiti cibiyar da ke kula da guguwa ta yi gargaɗi akan wasu ɓangaren louisiana yayin da guguwar marcus ta doshi gabar amurka masu hasashen yanayi sun bayyana cewa ana sa ran guguwar Marcus za ta haddasa hadari da ruwa da iska mai tsananin gaske a nahiyar a yau Litinin. Ana kuma sa ran ruwan sama da zai kai inci bakwai kamar santimita goma sha takwas za a samu a wasu sassa na tsakiyar Amurka a gobe Talata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan Munich ta ƙasar Jamus ta lashe gasar zakarin Turai ta bana bayan da ta doke PSG ta kasar Faransa da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe ta gasar da aka buga a Lisbon. Wannan ya jaddada nasarar bayan a wannan kakar wasanni na lashe gasar karo na shida a tarihi. bayan da kuma ta lashe babbar gasar Bundesliga ta kasar Jamus da kuma kofin kalubale na kasar na Jamus na bana. yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye inda za mu soma da Baucin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce ta gano ana biyan kimanin mutum 328 albashi na tsawon wata tara alhalin sun riga mu gidan gaskiya. Wannan na faruwa ne lokacin da kungiyar kwadagon jihar ke cewa ba a biyan dubban ma'aikatar jihar albashinsu. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Kungiyar kwadagon jihar Bauchi ta bakin shugaban kungiyar Comrade danju musale ya ce akwai matsalar rashin biyan albashin wasu 'ya'yan kungiyar dubbai. An yi albashi amma gaskiyar magana shine ma'aikata mu da yawa wajen dubbai har zuwa wannan lokaci ba su samu albashi ba. To ma'aikatan nan da yake ne yanzu kuke magana kai su nawa ne? Sun kai dubbai da yawa statistic din yana nan kuma yana tabbatar maka da cewa wannan ba wai zanka muke ba abubuwa ne wanda suke na zahiri anan ma mai yiwa za a iya samun wanda bai samu albashinsa ba so kaga abu ne wanda yake na zahiri da yake mai da martani a hukumance mai ba da shawara a fannin ma'aikata musta abdon dallagin ya buƙaci ƙungiyar kwadagon da ta kawo jerin sunayen ma'aikatan da ake cewa ba su samu albashin nasu ba hasali ma dai bincike ya nuna cewa akwai mutane da suke karban albashi waɗanda ba sa da rai a gwamnatin jihar bocin kwamiti na sanata adamu ibrahim gumbar ɗin mun samu mutum wajen 321 wayanda suka mutu amma ana biyan su ko fensho ne ko albashi to duka gaba daya mun sa an ciccire abin da muke kenan ana tarar da haka za a sa a ciccire wayanda suke umun albashi wayannan abin to lallai an ɗauki matakai da za a ladabtar da su an samu wani raran kuɗi kwa a wannan aiki naku da kuke an samu amma ba zan iya ce maka gashi gashi ba don aikin yana ci gaba ko na kwamitin sanata adamu ibrahim kuma ai mun faɗi wajen a wata tara da muka aikin nan mun sami raran kuɗi na miliyan 225 abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a yamma da Bauchi kuma limaman addinin Kirista ne suka buƙaci mabiya da yada soyayya don ƙarfafa zaman lafiya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da rahoton. Shugabannin addinin Krista sun faɗakar da mabiya kan su rika amfani da koyarwar littafi mai tsarki wato Bible wajen kawo zaman lafiya da nuna ƙauna. Shugabannin sun yi wannan faɗakarwa ne yayin ƙaddamar da littafi mai tsarki wanda aka fassara da kalmomin Hausa masu sauƙin fahimta. Farfesa Yusuf Turaki na daga cikin waɗanda suka suka gudanar da fassara. Juyi ne daga New International Version NIV aka juye ta zuwa cikin Hausa da wanda shi haifafen bahaushe ne zai gane waɗanda sun koyi Hausan za su ji hausan su karanta su gane. Littafin mai tsarki tana koya mana abinda Ubangiji yana so waɗanda ya halitta yadda za su yi rayuwa a cikin wannan duniya a tafarkin Ubangiji ba ta mutum ba, kuma a cikin maganarsa takan koya mana yadda za mu yi rayuwarmu a cikin sanin Ubangiji da tsoron Ubangiji. Ita ma Habiba Garba ta ce rayuwa bisa kan tafarkin da littafi mai tsarki ya shimfiɗa za a samu sauyi masu inganci a rayuwar al'umma. Kamar yadda shi almasihu mai littafin ya ce, in kuna ƙaunata ku kiyaye dokokina. Dokokin Ubangiji kuma na nan a rubuce a cikin littafin. So idan muka bi muka kiyaye zai kawo canje-canje misali littafi ya ce ka kaunaci makiyanka ga makiyan kirista ko ina ba za ka nuna musu kiyayya ba ka nuna musu kauna domin littafin ya faɗa haka. Shi ko rabaran Daniel Bitrus sakataren kwamitin amintattu na bibilika nigeria ya ce hausar da aka yi amfani da ita wajen fassarar wannan littafi mai tsarki tana da sauƙi musamman ga waɗanda ba hausawa ba. Zai fi sauki ba mutum ya karanta ya gane abin da yake karatu. Amma menene bambancin wannan nan wanda aka kaddamar da yanzu da aini da littafi mai tsarki wanda ake amfani da shi a'a duka littafin Allah ne ba wayan kara wani ba kai ba sai dai yadda za a faɗi wani abu ne sai a yi shi a faɗi shi da saukin da kowa zai fi ganewa ma'anan kenan kawai wayanda sun sami ganewa a maganar Allah da kyau sun karba sun yi amfani da ita zai taimake su su ga su kyautata rayuwarsu yadda zai taimaki mutane da yawa da suna kewaye da suna su ga cewa a ah, wannan mutum fa akwai canji wannan littafi mai tsarki dai an masa lakabin sabon rai don kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Muryar Amurka ake sauraro a shirin na musamman daga nan Abuja. a birnin kwanni na jamhuriyar Nijar an kammala wata bita ga malamai tamanin don nesanta Islama daga mabota ta'addanci Bitar kuma ta kunshi nasiha ta karfafa gudanar da babban zaben kasar a watan Disamba lami lafiya. Haruna Maman Bako ya aiko mana da wannan rahoto. Malaman kungiyar Alkitabu Sunna na jihohin Tilaberi Doso, tawa da maradi da suka kwashe kwana kusan goma a garin birnin Kwanni suna samun horo domin bambanta addinin Islama cikakke da ta'addanci sun nuna gamsuwar su game da horon da suka samu. Sunana Alhassan Usman wanda yake ya hito da kuma Bangu a cikin jihar Tilaberi insha Allah. Domin gaskiya mun samu amfani na haɗin kai da zaman lafiya in za ka yi da'awa ka san yadda kamata hakira ya mutane ba zagi ba walakaici ba cin mutunci gurin mu mu samu ka aljanna ran tashi har kiyama karantarwa da aka muna na wajen dangane da harkar siyasa lalle an karantar da mu na cewa abin da ake bukata zaman lafiya kuma addu'a da aka samu aka ce mana kuma mu yi Allah sa a zaɓa mana zagura wanda yake jagora mai jin tausayin addini mai jin tausayin yan uwa mai jin tausayin komai da komai al'umma na Nijar ki daya sunana Sa'idu Ismail na hito daga cikin region din Tilaberi garin da nake zaune shine balle yara duk malamin da karantar da muwa to za mu amshi lambobin shi insha Allah malaman da ni insha Allah za su rinka tambayan mu shin darasi kaza da ni baka wani idan ka baku yaya kuna nan ga tahiyar da shi kuna dan bakar da shi ko koya ilimi ko yaushe ana samun malama alƙasin ilimi na zamani yana da bambanci da irin ilimi na baya da makakakwai da mutane da shi babban manuwa shine dai mutane su gane addinin musulunci gaba daya wannan taron na bada horo akan wannan maudu'u na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu kaifin kishin addinin islama daga gabas da kudancin kasar da 'yan boko haram a yankin tafkin chadi daga yamma da arewa da 'yan ta'addar kasashen mali da ke bulluwa daga kasar libya sai dai a cewar shak shu'aibu muhammad shugaba na kasa na kungiyar alkitabu sunna na jamhuriyar nijar addinin islama babu zub da jini a cikin sa'a karantarwa irin ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya rayu da kowa ya ba kowa haƙƙinsa aka zauna lafiya da haka ba a jingina ce da ta'addanci duk wanda ka ga aka jingina ga ta'addanci daga cikin musulmi to ba fahimci addinin bane wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato malaman da muka tara na gundumomi wajen mutum tamanin muka wannan aiki da su sun fahimce mu kuma sun gane manufan mu shine wannan karantarwa shine addinin zaman lahiya da kwanciyar hankali ya ba kowa haƙi manzo Allah bai taba zub da jinin mutane haka banza ba sai ya kira su ya nuna musu addini da muhimmancin sa saboda haka ba addinin ta'addanci bane addinin ba kowa haƙin ne malaman mu gabaki ɗayan su muna karantar da su su ba 'yan siyasa ba ne malamai uwayen al'umma ne malami ba a sanya ya cikin siyasa sai dai kowane dan kasa malami ne kowane iri ne yana iya je hukuri a ga wanda ya amince ma in an sa adalci a cikin tahiyar sha'anin zaɓe da ainihin tsanaki zaka iske an yi lafiya an kare lafiya wannan taron na bada horo akan sanin cikakken addinin islama shine na farko da kungiyar alkitabar sunna ta jamhuriyar nijar ta shirya wanda za ta faɗaɗa shi a nan gaba ga jihohin difa zandar agadas da babban birnin mai. a wani wuri inda aka zaba za a gudanar da shi idan Allahu ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka Haruna da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka don samun sahihan labaru. Mai nazari kan lamuran sadarwar zamani Mamman Ibrahim Gur ya ce shiga lamuran sadarwar zamani ya zama wajibi ga dukkan al'umma don za a wayi gari wata ran komai zai koma ta na'ura mai kwakwalwa. Duk da haka a zantarwar da ya da sale shehu a shaka gur ya nuna takaicin yadda wasu matasa suke amfani da kafar sadarwa wajen ayyukan damfara. Because in har za ka je ka samu ilimi da ya kamata a yi alfahari da kai Ibin ma kamar zai kera kwamfutan da kanta amma sai ya shiga cyber crime shi ba abun da zai ke so ya yi sai dai damfara saboda yana so ya yi kuɗi to abu ne wanda gaskiya yana ɓata wa ƙasa suna fiye da daga ke zamani na san bai kamata a ce laifin mutum ɗaya ya shafi na mutane miliyoyi ba amma wasu ba sa tunanin haka sai su ce to wa'annan ƙasan ai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba gashi adadin nambobi an samu so abin da zan gaya matasa shine duk mutumin da ya je karatu ko ma ta wani iri ne amma ya ce shi damfara ko cutar mutane zai yi to ya san wata rana zai zo da na sani kuma zai zama is to late da za ka zo ka yi kana regretting me amfanin yinsa daga baya ka zo kana kuka so ya kamata mu yi kokari mu yi duk abin da za mu yi mu yi alheri kuma mu yi ƙoƙarin haɗa zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa mu zama good ambassadors a su matashi in ba haka ba yanzu image na najeriya in kana da nigerian passport in kai tafiya wasu ƙasashe sai kallon da ake makama da daban ne ana tunanin kaman kai ma irin wa'ancan ne. Wasu suna kokawa cewa kamar yadda suke ganin irin hukumomin bincike dinnan irin EFCC ko wannan suke fito da hotunan waɗannan matasa suna ganin cewa bai kamata dinga fito da hotunan su ba zai bata musu rayuwa kai me ra'ayinka akan wannan. Su mutanen nan masu bincike aikinsu suke yi. fitowa da hotunan su a nuna su ni a wajena ba laifi ba ne because in har aka nuna hotonka ga shi kai kayi wannan laifin wani ma da yake so ya yi zai ji tsoron yi saboda zai ce ga wane ma a riga an baza shi duk inda ka je kallon da za ma ba na mutumin kirki ba to kaga wancan ma ba zai so yi ba saboda wannan dalilin to amma kuma akwai punishments da yawa da za a yi wa wanda ya yi wannan laifin mai nazari kan sadarwar zamani mamman gur azantawarsa da salishewa shaka. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a mu na musamman daga nan Abuja. Yanzu kuma ga Binta Yaro da shirin a daina shan kwaya. Jama'a ku da warhaka. mu da sake saduwa a shirinmu na daina shan kwaya. Suna na Binta Esero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako muna ɗauke ne da rahoto na musamman wanda wakilin muryar Amurka Sule Momini Barma ya haɗa mana akan yadda hukumomi ke ƙarfafa yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar. a Nijar don sauraron cikakken rahoton Sule. Kamar yadda hukumomi ke karfafa matakan yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi, aka suma diloli ke ci gaba da bullo da sabbin dabarun shigar da hajar su ko fitar da ita daga wannan ƙasa zuwa waccan. Misalin yadda a baya-bayan nan binciken hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar wato Okritis ya gano wani gidan haɗa wata hodar hajijiya da ake kira crack a unguwar Balafon da ke birnin Yamai kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina Abu Muntari ya bayyana. Masu samu galdan akwai su wadda suke bayyana da ita ita ce sai da kusoshi ko wasu karahuna na gyaran motoci kenan abu ne wanda ke nuna ɓoyewar gasa mogan nasu kai suna aikata waccan sana'a wannan bincike ya sa mun gane da cewa tun shekara ta dubu biyu da sha takwas wurin sarrafa waɗannan mayagun ƙwayoyi a nan ya mai guda uku mun ka gane samame da na bincike da aka kai wajensu ya sa an samu kwayoyi da sanadarai waɗanda aka sawa don a sarrafa a samu wata sabon kwaya kuma wadda adda kaihi kwarai an samu takardu na gidaje da takardu na banki waɗanda aka ɗauka kuɗi banki da su da kuma mota ɗaya shi gungu na biyu mutum bakwai ne an kama waɗansu ya mai an kama waɗansu da magara amma bincike ya faro daga da magara inda an kama mutum biyar kamar yadda aka yi nan da magaran ɗin zandar kenan an kai samame na bincike inda aka samu fiye da kilo ɗaya na wata sabuwar kwaya wadda shigowa na ta yi yanzu sabuwar kwayan nan misalin kuɗinta miliyan 91 a nan yamai kuma da aka yi bincike an samu ɗaya daga cikin gunzun shugaban nasu an kama shi da kuma masu kama mishi hannu matasa suna shiga cikin samogal ɗin kwayoyi kuma an gane da cewa sabin kwayoyi ne ke shigowa yanzu alkali mai shigar da kara wato procureur de la republique da mukarrabansa sun ziyarci cibiyar hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi domin wa ma'aikata gwiwa saboda jajircewarsu akan farautar masu wannan haramtacciyar sana'a da aka bayyana cewa tana da alaƙa da dukkan miyagun ayyuka zakariya muhammadu na daga daga cikin mataimakan prokirar. Lalle kun ga gungun mutanen da aka kama 'yan ta'adda ne gogaggu wanda sun kware wajen safara da kuma fatauci da fasa kwarar miyagun kwayoyi musamman ma abin da aka sani da makasarin shi a nan yamai ne amma kun ga hal akwai mutane wanda aka kamo daga cikin kasar Nijar musamman wajen su da magaram da sauransu kuma gungu na guda kun ga dukkan su 'yan kasashen waje ne sun zo suna wasu kankanan sana'o'i amma in aka bincika da aka bincika ba sana'o'i suke ba aikinsa kawai fatauci ne da fasa kwarar miyagun kwayoyi lalle mun shi daɗi kuma muna da ba goyon baya na procuror ɗari saman ɗari kuma duk abin da ya kamata a yi za a yi domin a zamanto an kawo bayan wannan annoba musamman kun ga procuror ya ce kuɗinta guda kamar kuɗinta tana da tsada kwarai wannan kwaya ɗan gram ɗaya ana sai da shi kusan jika saba'in kuma idan ka saba da ita duk minti ashirin da biyar dole sai ka nemi ta kasha ka kaga idan baka da kuɗi dole zaka je ka yi wasu ta'addanci ka kashe mutum ka yi sace-sace domin ka samu wannan kuɗi kenan ita wannan kwaya lalle tana kara mugayen ayyuka a cikin kasa musamman ma matasan kasa gaba daya don ka wannan shine koko da muke nan gayi kuma muna ba su goyon bayan mu ɗari saman ɗari. samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi wani mataki ne na cimma nasara in ji hukumomi saboda haka aka buƙaci gudunmuwarta don ganin an murƙushe aika-aikar masu safarar miyagun ƙwayoyi. yau mun zo mu kawo goyon bayan mu ɗari saman ɗari a wanga babban ofishi na ƙasa wanda yake fafutuka musamman yake kokowa da fatauci da fasaukabarin miyagun ƙwayoyi kamar yadda ko gani sun nuna muku ƙwayoyi ne wanda lalle a ƙasar mu ba mu san san irin su ba amma yanzu sun shigo cikin kasan mu kuma ya kamata a kara ba su ƙarfin gwiwa domin ya zama to su ci gaba da aikin su da tare da goyon bayan talakawa da hukuma hukumomin jamhuriyar Nijar albarkacin ranar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta duniya wacce ake bukukuwanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni sun gudanar da ayyukan kona miyagun kwayoyin da aka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata a birnin Yamai misali an kona tabar wiwi mai tarin yawa haɗe da kwayoyin tramol sama da dubu ɗari da hamsin sai gram dubu biyu da ɗari uku da hamsin da bakwai na hoda daular iblis haka kuma an gudanar da makamantan wannan aiki a lahiran jihohin kasar nan da nufin kawar da dukkan wani shakkun da wasu 'yan kasa ke nunawa game da inda ake nufa da miyagun kwayoyin da ake kamawa a hannun diloli safarar miyagun kwayoyi a yau a yankin sahel wani abu ne da aka bayyana cewa yana matukar taimakawa matsalar tsaron da ake fama da ita a 'yan shekarun nan a waɗannan kasashe inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi da barayi ke ƙara yawaita galibin su matasa marasa aikin yi ko waɗanda suka bijirewa tarbiyyar iyaye. To jama'a A nan za mu sake dasa aya a madadin wakilin muryar Amurka Sule Momini Barma ni binta S 0 da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri. Baban gida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya. kuma sharhin jaridar ne da jaridar leadership na cewa ya zaka fatan ɗaliban najeriya don koma makaranta na ci gaba da shiga wani hali na kakani kayi sakamakon yajin aikin da kungiyoyin malamai da kuma ma'aikatan jami'o'in kasar ke yi duk da cewa dai an rufe jami'o'in kasar sakamakon barkewar cutar corona virus jaridar leadership ta ruwaito garin ministan ilimi chuku emeka wajibuwa na cewa nan ba da daɗewa ba za a buɗe jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar domin ci gaba da gudanar da ɗaukan darasi sai kuma kuma jaridar da punch na cewa uwar gidan shugaban najeriya hajiya aishatu buhari ta dawo gida bayan tafiyar da ta yi dubai domin ziyarta asibiti ta bayyana cewa lallai lokacin da take kan hanyar dawowa a wani jirgin saman shugaban kasa sun fuskanci kalubale irin wanda matafiya jirgin sama sukan fuskanta a lokaci zuwa lokaci sakamakon karo da gizagizai da kuma canjawan yanayi na sararin samaniya jaridar da punch dai ta ruwaito cewa uwar shugaban kasar na fama ne da ciwon wuya lamarin da kuma ya kai ta ga fita zuwa wani asibiti da ke kasar dubai ita kuwa jaridar da guardian cewa ta yi kungiyar ecowas da bunkasa tattalin arzikin yammacin afirka ta ba da gudunmuwar tan dubu hudu na kayan abinci da suka hada da hatsi da dai sauransu ga gwamnatin najeriya a ci gaba da tallafawa kasashe da ke ƙarƙashin kungiyar sakamakon barkewar cutar coronavirus kwamishinan kungiyar ecowas ta fuskar harkar gona da kuma ruwa da muhalli sangare seko ita ce ta gabatar da wannan gudunmawa a birnin kano ministan kula da ba da agajin gaggawa ta kasar hajiya sadiya umar faruk ta ce tuni gwamnatin tarayyar najeriya ta raba wasu tan dubu saba'in na kayayyakin abinci da sauran kayayyakin taimakawa al'umma sakamakon barkewar cutar coronavirus sai kuma jaridar the nation na cewa wata kungiya mai zaman kanta mai suna civic hive ta gudanar da wani bincike a ma'aikatar lafiya ta najeriya yadda ta gano cewa an yi badakalar kwangila ko sama da fadi na sayar kayayyaki da suka shafi yaki da cutar coronavirus inda kungiyar ta ce ta gano an sayi takunkumin fuska da yanzu ake sayarwa a kan naira dari biyu ko dari biyu da hamsin kan naira dubu ashirin da dari biyar ko da yake jaridar ta da nation ta ruwaito kakakin ma'aikatar lafiya na musanta wannan rahoto da kungiyar mai zaman kanta ta ce ta gano kungiyar da tuni ta kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya waiwayo ma'aikatar lafiya ta tarayyar najeriya a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatinsa ta ce tana yi sai kuma jaridar the blueprint na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo karshen jigilar 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ketare sakamakon barkewar cutar coronavirus babban firamare amurka daga najeriya to yanzu kuma lokaci ya kawo mu shirinmu na ƙarshe sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta ci gaba da dora wa gwamnatin siriya ta shugaba bashar al-assad alhakin ukuba da ake gana wa 'yan kasar siriya waɗanda wasansu suka kai ya zuwa matakin laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama wannan ne ya sa ma'aikatar harkokin wajen amurka da baitul mali suka fitar da sababbin matakai goma sha hudu a ƙarƙashin dokar takunkumin kare farar hula na siriya da kuma sauran dokoki a ranar 29 ga watan yuli. an lakabawa matakan baya-bayan nan suna takunkumin hama da marat al-numan domin karrama waɗanda munanan ayyukan gwamnatin al'asar suka shafa shekaru tara da suka gabata sojojin al'asar sun kai wani mummunan farmaki a birnin hama suka kashe masu zanga-zangar lumana da dama shekara ɗaya baya kuma gwamnatin asar da 'yan kanzaginta sun tarwatsa wata kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a da bom a marat al-numan suka kashe 'yan kasar Siriya 42 da basu ji ba basu gani ba a lokacin azumin watan Ramadan kafin jama'a su yi buɗe baki. Dakarun gwamnatin Asar sun kashe dubban farar hula suka tsare masu zanga-zanga tare da gana musu azaba. Sun kuma tarwatsa makarantu da asibitoci da kasuwanni ba tare da mutunta rayuwar ɗan adam ba. Hukumomin Amurka sun kakaba takunkumi a kan Zuhair Taufik al-Assad da runduna ta ɗaya ta sojin ƙasar Siriya. da kuma babban ɗan zuhair taufik al-assad karam al-assad bisa dokar eo mai lamba ɗaya uku takwas tara hudu haka kuma amurka ta saka takunkumi akan babban ɗan bashar al-assad bisa wannan dokar amurka za ta ci gaba da ɗora alhaki akan bashar al-assad da gwamnatinsa sabili da na ayyukansu yayin da kuma za ta ci gaba da ƙarfafawa waɗanda ayyukan nasu suka shafa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mummunan yakin al-assad mafitar siyasa ƙarƙashin matakin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu biyar hudu shine kaɗai hanyar samar da zaman lafiya ga 'yan ƙasar siriya dokar kakaba takunkumi da sauran takunkuma amurka a kan hukumomin siriya ba su da manufar wa jama'ar ƙasar siriya haka kuma ba a yi su don hana kai tallafin jin ko wargaza al'amura a arewa maso yammacin siriya ba amurka za ta ci gaba da ba da tallafin kayayyakin jinƙai ko da a yankunan da ke karkashin ikon gwamnatin al-assad amurka ta ba da gudunmuwa fiye da ta dala biliyan goma sha ɗaya da uku na kayan tallafi tun sa da aka soma rikicin haka kuma za ta ci gaba da yin irin haka wajibi ne a tabbata cewa gwamnatin assad ta gane kuskurenta bisa abin da ta aikata a hama da marat al-numan da kuma laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da gwamnatin ta aikata. gwamnatin al'asar da masu goyon bayanta suna da zaɓi mai sauƙi shine su ɗauki matakan gyara na siyasa domin kai ƙarshen rikicin siriya ta hanyar da za ta mutunta 'yanci da kare mutuncin al'ummar siriya ko kuma su fuskanci ƙarin sababbin takunkuman karya tattalin arziki sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke fatar mu kasance lafiya wassalamu alaikum